أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحساناً للوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعمل أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد يودر رسم نقوم شابيو أتكين تفسير القرآن من جرمة يو تقوس قوة محرم hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1429 wanda ya dace da goma sha shida ga watan daya ta shekara ta dubu biyu da takwas ta miladiya za mu tashi aya ta tamanin da uku a cikin suratul baƙara allah ta'ala yake cewa a cikin wannan ayar wa if akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa allah wa bil walidaini ihsanan wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu nasi husna wa aqimu as-salata wa atu az tun mata wannaitun illa kalilun minkun wa an tun mucaridu Allah ya ce wa yadda a haɗu ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ga wannan haditha da ta afku a cikin tarihin bani Isra'il a haɗu bani Isra'il da muka riƙe. alkawari mai tsanani na bani isra'il ma'anar almithaq shine al'ahdu shadid alkawari wanda yake mai ƙarfin gaske wanda aka karfafa shi da rantsuwa aka kuma wato kaurara al'amarinsa la ta'buduna illa Allah ba kwa bauta ma kowa sai Allah wannan labari ne bi ma'anan nahi wato kada ku bauta ma kowa sai Allah wato dan ƙarfafa karfafa abinda alkawarin ya kunsa na umarni da tauhidin Allah sai aka kawo shi da sigar labari ba kwa bauta ma kowa sai Allah wato har ma kun aikata umarnin kun zamanto masu tauhidi da wato ikhlasin ibada ga Allah tabaraka wa ta'ala wa bil walidaini ihsana kuma ku kyautata ma iyaye kyautatawa wa bil da dan uwa wato ma'abucin dangi ana ma'anar wato jinsin yan uwa wal yatama da marayu wal masakin da miskinai wa qulu nasi husna kuma ku gaya ma mutane zance kyakkyawa min al'amri bil ma'ruf na umarni da kyakkyawa wa nahyi anil munkar da hani gabar mummuna wa sidq fi sha'ani muhammadin sallallahu alaihi wasallam da gaskiya a cikin sha'anin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bihim da kuma wato tausa samun mutane wannan waƙololin nasi an karanta ta husna an karanta ta hasana kamar yadda zai zo wa musala sala ku tsayar da sallah wa atu zaka ku ba da zaka sun tawallaitum sannan kuka juya baya wato bayan Allah ya karɓi wannan alkawarin daga gare ku kuma kun karɓa tawallaitum sai kuka juya baya can da ana ba da labarin su ne nan kuma sai aka dawo zuwa ga su wanda suke ake hidabi da su na zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a arabtum anil wafa'i fihi kuka kau bujire kuka kauda kai gabarin ku cika alkawarin da Allah madaukakin sarki yayi illa qalilun minkum sai kaɗan daga cikin ku wa antum mu'ridun alhali kuna wato bujirewa kamar yadda iyayenku suka yi wannan Allah maɗaukakin sarki ya ambata mana cewa ya ɗauki alkawari daga bani isra'il ya ɗauka an ɗaukaka dutse burbushinsu don a ƙarfafa wannan alkawari na Allah don ya zama to ba alkawari ne mujarradin alkawari ba mithaq ne alkawari mai tsanani wato ko ku yi aiki da shi ko kuma halaka ta same ku kuka karɓa to a can ayar ba a faɗa abinda wannan alkawarin ya ƙunsa ba to anan Allah madaukakin sarki ya ambaci abinda alƙawarin da Allah ya ma bani Isra'il ya ƙunsa. la ta'buduna illa wannan la ta'buduna illa Allah jumla ce aka kawo ta da sigar labari hmm? jumla ce aka kawo ta da sigar labari domin fi'il mudari din nan an kawo shi uh, marfu'i mujarrad anil amil ba nasba ba mansubi ba ba majzum ba in ma a ma'anar cewa rantsuwa ce aiwa id akhadna mithaqa bani isra'il qasaman billahi la ta'buduna illa Allah muka rike alkawari daga bani isra'il da rantsuwa da Allah cewa ba za ku bauta ma kowa sai Allah ba wato wannan la ta'buduna illa Allah ba za ku bauta ma kowa sai Allah ba jawabi ne ga wato rantsuwa da aka shafe ta wadda karban alkawarin ya kunshi wannan rantsuwa din saboda an kira shi al-mithaq alkawari ne wanda yake an karfafa shi a fassara ko kuma a ɗauke shi akan cewa la ta'budu illa Allah yana nan a babin sana al labari yakan zo da ma'anar umarni ko da ma'anar hani kamar yadda Allah ta'ala ya ce wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilain iyaye mata suna shayar da 'ya'yayensu jarirai shekara biyu cikakku kaga Allah labari yake bayarwa amma labari ne da ya kunshi ma'anar umarni wato iyaye mata su shayar da 'ya'yayensu jarirai shekara biyu cikakku wani ya daga cikin sigar taukidi wato cewa dangane wajen karanta umarnin tamkar ma har an yi shi sa ake kawo shi da sigar labari haka zalika wannan hannun tamkar ma har sun hannu sun zamanto masu rashin sun zamanto wato masu tauhidi har sun kamanta har sun aikata umarnin sai aka ce la nuna illallah ba ku abota ma kowa sai Allah wannan shine umarni na farko na tauhidi sannan wabil walidaini ihsana da kyautata ma iyaye kyautata ma iyaye ya hada albirru bihima wal atfu alaihima wa muwafaqatu amrihima illa fi ma khalafa shar wato kyautata musu da tausayi a gare su da kuma muwafaqar umarnin su bin su a cikin abin da duk suke so kayi kayi sai dai inda ya saba shari'a nan wajen ba za ka fi su ba wa bil qurba da 'yan uwa na zumunci su ma a kyautata musu shi ne duk wani wanda yake kake da zumunci da shi komai nisansa kuwa komai nisansa yanzu maza allah sallallahu alaihi wasallam da allah ya umarce ya ce ma ƙuraishi ƙulla kuma alaihi ajran illal mawaddata fil qurba ba na roƙon wani lada daga wajen ku sai dai soyayya saboda zumunci to wannan ƙarabar ai akwai waɗanda suke ba su haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ƙuraishi ba sai a kakansa na biyar ko na shida ko ma na sama da haka wanda suka yan bani hashim sun haɗu a kakansa na farko yan bani abdulmanaf sun haɗu a kakansa na biyu banu umayya sun haɗu da su a abin nan a kakansa na biyar wa haka da to amma duk allah ya kira su dangi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma wato su soyayya yake nema daga daga ba neman komai sai soyayya saboda zumunci da ke tsakanin su da haka wanda kuka hada kaka da shi ba wai sai wanda kuka hada kuka fito ciki ɗaya bane ya zamanto a dan dangi sahih wata kusan ta tafi wata kusan tunda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ibda bi man ta'ud eh, thumma al-aqrab fal aqrab ka fara wanda yake nauyin sai yake kanka sannan al'akrab fal'akrab mafi kusa sannan wanda ya fi shi sannan wanda yake bin sa to amma dukkan wani wanda yake akwai zumunci tsakaninka da shi kyautatawa a gare shi umarni ne wanda ya zo a cikin alkur'ani kuma wanda yake Allah ya dauka Allah ya dauki wani alƙawari wannan abin da ke cikin attaura ne Allah yake gaya mana wal yatama da marayu al yatama jam'u yatim al-yatim abin da ake nufi da al shine wanda yake as-saghiru alladhi la yaro wanda yake bashi da uba yaro wanda yake mahaifinsa ya rasu babba wanda ya rasa uba ba za a ce masa maraya ba kamar wata dattijuwa da take zana cewa dan Allah a taimaka wa mareniya wanda da ya zama ta cewa babba ba maraya ba ne a istilahin shari'a haka zalika wanda ya rasa uwa amma yana da uba shi ma ba maraya ba ne a wajen dabbobi ne shine wanda ya rasa uwa yake ce masa maraya ko da yake wannan ba wani hukunci da ya race da da marayan dan dabbobi a wajen a cikin shari'a amma dai malaman lugha sun kawo wannan saboda larabci ne amma a shari'a abin da ake kula da shi a shari'a na mutum dan shine hukuncin Allah ya hau kansa to maraya wanda yake ba shi da uba kula da shi kyautatawa a gare shi Allah ya umarni da shi yana da cin alkawarin da Allah ya dauka daga bani Isra'il kyautatawa maraya mun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi da wanda ya kula kafirul yatim wanda ya zamanto mai kula da maraya wato mai kula da cinsa da tufarsa da iliminsa da tarbiyyarsa da ba shi aminci daga wani tsoro da ba shi wannan hananan wannan tausayin na uba wanda duk zai dauki nauyin maraya to wannan za su ga aljanna za su ga aljanna tare da manzon Allah sallallahu alaihi a cikin aljanna da ta yi shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasabbati wal wusta kamar babban dan yatsa ne da da na tsakiya wato sabu ishara ya zuwa ga kusancin matsayin mai kula da maraya ga manzon Allah a ci sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna kyautata wa maraya yana daga cikin ginshiken alkawarin da Allah ya dauka daga bani Isra'il wal masakin da al masakin jam'u miskin al miskin shine wanda yake mai talau mai tsananin talauci malamai sun yi sabani wanne ne ashaddu faqran al miskin ko al faqir a madhabar malikiya an ce almiskin a shaddu faƙran min alfaƙir miskini ya fi tsananin talauci hmm, bisa alfaƙir saboda allah ya ce au miskinan za matarwa miskini wanda yake don saboda ma talaucin nasa ya zamanto ma abucin turbaya ne ba shi da komai sai turbaya amma jimhurin malamai suka tafi akan cewa alfaƙiru a shaddu faƙran min almiskin faƙiri ya fi tsananin fatara bisa miskini domin miskini allah ya sifanta miskinai da cewa suna da sun mallaki wani abu amma safinatu fakana fi masaki na ya amalu na fil bahar hmm. kwale-kwale na miskinai ne da suke aiki a cikin teku wato kaga saboda sun mallaki jirgin ruwa amma an ce musu kuma miskinai to fakiri kuwa shi bai mallaki komai ba saboda haka jumhuri suka tafi akan cewa almiskin ya fi tsananin talauci bisa alfaqir dan haka idan aka ce maka ka kyautata ma miskini ka kyautata ma faqir min babu aula tunda wanda yake da dan dama daman ma an ce shi ma ka kyautata masa to wanda yake kuma ba shi da shi kwata kwata fa shi ya fi cancantar ka kyautata masa to amma a cikin ayat sadaka duk sai aka ambace su su biyu inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina alaiha wa qulu nasi husna ku gaya ma mutane husna ko kuma hasana a cikin wata ƙira'ar a ƙira'ar wa qulu nasi hasana ku gaya ma mutane hasanan ai wannan sifa ce ga mausufin mahdhub maf'ul mahdhub ku faɗa wa mutane ƙaunan hasana magana wadda take kyakkyawa ko kuma wa qulu nasi husna ku gaya mutane kyautatawa don alhusun din masdar ne wato ku gaya wa mutane abin da yake saboda ma'abuci saboda kasancewarsa ma'abucin kyau har kai ka ce shine kyan kansa abin da za ku gaya wa mutane kenan to malamai suka ce yana daga cikin kyautatawar da za ku gaya wa mutane ku yi musu umarni da kyakkyawa kwana su daga mummuna don idan kana zaune tare da mutane kai ce musu dariya ka ba su dariya ka nuna musu bashasha da sauransu amma kuma ka ka gaya musu abin da zai tsirar da su a wajen Allah ba ka yi musu nasiha ba ba kyautata musu ba farkon haƙƙin kyautata wa mutane a ƙauli in kana zaune tare da su ka gaya musu gaskiya ka gaya musu abin da zai tsirar da su ka nisantar da su daga abin da zai halakar da su don haka al'amuru bin ma'ruf da nahyi anil munkar yana daga cikin wa qulul nasi husna to waɗannan abubuwan da Allah ya ɗauki alƙawari kenan ga bani Isra'il su kun ga addinin musulunci ya zo da su a cikin wannan akwai ishara ga abubuwa guda biyu abu na farko cewa addinin musulunci a addinin allah guda ɗaya ne addinin allah guda ɗaya ne baya bambanci a cikin abin da yake umarni da shi domin duk daga allah yake abin da allah ya umarci annabawa da shi da shi yake umartar muminai da shi abin da allah ya umarci annabi ibrahim da shi da annabi musa da shi ya umarci annabi muhammad alaihi salamu a ajma'in saboda haka babu hujjar wanda yake cewa zai yi addini na Allah ya zamanto ya kan gare mu addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan abu na biyu ishara ya zuwa ga cewa yahudawa ba mabiya gaskiya bane ba san addinin gaskiya suke ba domin da san addinin gaskiya suke tunda wannan addinin ya zo da abin da ya muwafaka da abin da yake wajensu su ya kamata a ce su ne farkon waɗanda za su bi shi yasa Allah ya ce musu wala takunu awwala kafirin bi kar ku to farkon wanda za su kafirta da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin waɗannan abubuwan su ne a cikin alƙawari goma da Allah ya ma annabi Musa kamar yadda suka zo a cikin alkawari tsohon alƙawari na at attaura cewa ya ku bani Isra'il ku sani ni ne Yahwa ubangijinku kada ku bauta ma kowa sai ni kuma kada ku yi shirka da sunana kada ku kuma ku tozarta sunana sannan kada ku kashe juna ku kyautata ma iyayenku ku kyautata ma danginku ku kyautata ma wanda yake mara shi sannan kada ku yi ha'inci abubuwa guda goma wanda aka ambata su wanda yake su ne a cikin wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidayni ihsana wa bidil qurba hayya zuwa ga zalikum hayya zuwa ga karshen wasiyoyin da suka zo a cikin suratul isra' saboda haka addinin Allah da ya zo da wannan yahudawa suka bijirce masa kamar yadda iyayensu suka bijire wannan ya nuna kan cewa su ba mutane ne waɗanda suke ma'abuta bin gaskiya ba kuma wannan ya nuna muhimmancin waɗannan al'amuran a cikin rayuwa a cikin addinin Allah domin kamar yadda Allah ya umarni da su ga annabi Musa gashi a zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun a maka Allah ya umarni da su a cikin suratul Isra makiya ce da suratul an'am makkiya ce duk abinda ta kunsa kenan abinda wayannan surori suka kunsa kenan qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla ta'budu illa Allah wa bil walidayni ihsana wa la taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ولا قل تعالوا قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون هيا زواج وأن هذا صراطي مستقيما haka kuma a cikin wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya waɗannan abubuwa da suka kunsa na wato ka kyautata wato ka tabbatar da ka gina a gina addini a asalin tauhidi farko tukuna kenan addini ba a gina shi sai an tabbatar da tauhidi to sannan kuma kyautata ma sannan kuma kula da haƙƙin Allah da kula da haƙƙin waɗanda da kuma da kula da haƙƙin halitta farkon haƙƙi bayan haƙƙin Allah a cikin haƙƙin halitta shine haƙƙin iyaye shi yasa Allah ya bi da su bayan tauhidi wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana an shkurli wa li walidai Allah ta Allah tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana sune farkon haƙƙi wanda ya tozarta wannan haƙƙin to min babu aula ya tozarta haƙƙin sauran mutane to sannan bayan eh, eh, eh, idan aka wannan shine addini wato a gina shi akan a gina addini akan tauhidi sannan kyautatawa yanzu a cikin kyautatawar Allah ya kawo cewa wa qulu nasi husna ku ga mutane magana wanda yake ma'abuciyar kyau shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake kwadaitar da mu kan cewar kada mu kada kada mu wulakanta kada karanta kada mu kaskantar da ma'aruf ke aiki na nagarta ko mai kankantar ko da ka hadu da dan uwanka ne bi wajhin taliq da fuska wadda take sakakkar fuska da murmushi ko da wannan ne yana daga cikin aikin kyautatawa to wannan yana daga cikin kyautata ma mutane wanda yake umarni da shi ya zo a cikin addinai baki ɗaya. Waƙimu salata wa atu zakka ku tsai da sallah ku bada zakka thumma tawallaitum wato bayan kun karba tawallaitum kuka juya baya wato kuka ki ba su kiyaye tauhidi ba ba su kiyaye kyautata ma iyaye ba ba su kiyaye kyautata ma dangi ba daga cikin rashin kyautata ma dangin su kafirce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kokarin kashe shi bayan kuwa akwai alaka tsakanin su akwai alaka ta dangantaka tunda dukkaninsu asalinsu ya zuwa ga annabi ibrahim to ba su yi wannan ba ba su kyautata ma maraya ba ba su kyautata ma miskine ba ba su kyautata ma mutane wajen mu'amala ba da wajen magana bal abin da yahuda suka sifantu da shi shine yayin da mabukaci ya zo mushi yana mai tsananin bukata to lokacin nan su kuma za su yanki jininsa wa akilhimur riba wa ƙadnuhu da cin su gari ba alhali kuma Allah ya hana su bashi bashi yana daga cikin uqud wato harka ce mu'amala ce ta taimakekeniya ta taimakawa ba mu'amala ce ta wato samun kuɗi ta hanyar ta ba ba mu'amala ce ta samun kuɗi ta hanyar ta ba mu'amala ce ta taimaka mutane to amma su kuma a lokacin da mutane suke cikin tsanani to lokacin nan za su samu damar da za su sha jininsu wanda yake su ne su ne suka kafa banki a cikin tarihin mutane wanda banki abin da ya kunsa kenan shan jinin mutane to ina wa ƙulolin nasu ina alkawarin da allah ya musu to amma a cikin wato allah maɗaukakin sarki cikin adalcinsa ya ce sun mataulaitun illa ƙalilun minkum sai kaɗan daga cikin wato akwai kaɗan da su ba su juya ba wa an tun mu'ridun alhali kuna bujirewa wa أخذنا ميثاقكم لا la دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم min أقررتم وأنتم تشهدون كأنبتا ku ambata yayin da idh akhadna mithaqakum yayin da muka da muka rike alƙawarin ku mai ƙarfi la tasfikuna dima'akum ba kwa zubar da jinin ba zubar da jinan da ba baya kashe sashi shine ma'anar zubar da jinin juna wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum ba ku fitar da junanku daga gidajenku thumma aqarartum sannan kuka tabbatar ay qabiltum dhalika almithaq ko karbu wannan alƙawari mai kauri wa antum tashhadun alhali kuna masu shaida akan kawukanku cewa kun karba alƙawarin Allah thumma antum haula sannan ku ne ku ne ya ku waɗannan da ake muku bagana na wanda alƙur'ani ya zo ya same ku ku ne waɗannan taqtuluna ku. kuna karkashe junan nakinku yaqtulu ba'dukum ba sashin kuna kashe na kisan sashi wa juna fariƙan minku min diyarihim kuna fitar da sashi daga cikinku jama'a daga cikinku kuna korarsu daga gidajensu tabaharuna alaihim bil ismi wal udwan kuna taimakekeniya da juna a kansu bil ismi da laifi wal udwan da wuce iyaka da zalunci wa in tukun usara duhun in sun zo muku suna ribatattun yaƙi sai ku karɓar musu fidiya sai ku ba da fidiya ku yantar da su ku ne ku kamo yancinsu wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum gashi kuwa fitar da su daga gidajjakinsu muharramun alaikum haramun ne a kanku to me yasa kuka fitar da su daga gidajensu har aka je aka kama su suka zama tori in kun san za ku zo ku biya fidda'u akan ku karɓe su shi yasa sai Allah ya ce a fatuminuna bi ba'dil kitab wa na bi ba'd kuna imani da sashen littafi ne kuma kuna imani da sashen littafi kuma ku kafirta da sashe fama jaza'u man yaf'alu dhalika minkum babu sakamakon wanda ya aikata wannan daga cikin ku illa khizyun fil hayatid dunya face wulakanci da kaskanci fil hayatid dunya a rayuwar duniya wa yawmal qiyamah a ranar alqiyama kuma yuraduna ila ashaddil azab a mayar da su ya zuwa ga azaba mafi tsanani wa mallahu bi ghafilin amma ya'malun Allah ba mai gafala bane daga abin da kuke aikatawa ulaika alladhina ishtaraw alhayata ad-dunya bil akhirah waɗannan sune waɗanda suka sai rayuwar duniya bil da lahira wato suka mika rayuwar lahira suka karɓi rayuwar duniya fala yukhaffafu humul azab dan haka ba za a sauƙaƙa musu azaba ba wala hum yunsarun ba za a hana su daga ɗanɗanar wannan azabar ba nan Allah ya ambata mana wani nau'i na wato ɗabi'a ta yahudawa cewar Allah maɗaukakin sarki ya tunatar da su alƙawarin da ya ɗauka ga daga gare su shi ma alƙawari mai ƙarfi Alƙawarin shi ne ya ƙunshi. la tasfikuna dima'akum kada ku kashe kada ku kashe juna kada ku kwararar da jinin juna wannan alƙawari da Allah ya ɗauka daga yahudu haka kuma ya ɗauke shi daga gare mu la tarji'u ba'da kuffara yadribu ba'dukum biqaba ba'd kada bayana in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku juya baya ku koma ku koma ku bar addini ku butulce ma Allah ya duribu ba'dukum riqaba ba'd sashin kuna saran wuyan sashi kada ku rinka kakkashe junan <coughs> wani alƙawarin haka aka ɗauka daga yahudu <coughs> la tasfikuna dima'akum ay la yasfiku ba'dukum dima'u ba'd sashin ku kada ya zubar da jinin sashi wato hana kisan kai tsakanin tsakanin wato yahudawa da tsakanin su da juna wala alƙawari na farko kenan wala juna an anfusakum kada kuma ku kori junanku daga gidaddakin ku wannan alƙawari da Allah madaukakin sarki ya ɗauka daga Yahudawa cewa haramcin kisan kai da haramcin koran mutane daga gidaje da kuma haramcin taimaka ma juna wajen yin wannan abu na sako da kuma abu na hudu kuma wajabcin idan wani daga cikin jinsin 'yan addini 'yan addininsu ya zamanto ribatacce a hannun maya a hannun abokan gaba to a je a karɓo fansansa a ƙwato shi daga hannun abokan gaba wannan abubuwa guda hudu abu ne wanda yake sananne a cikin tarihinsu tabbatacce sun san wannan to sai allah maɗaukakin sarki ya kawo musu abin da suke aikatawa na nuna rashin addininsu wanda su masu shaida ne akan wannan wato sun yi sun ma'akarartum kun tabbatar da wannan alkawari wa antum tashhadun kuma kuna shaida to thumma antum haula a wajen antum haula din nan nan a imamu suyuti ya tafi a wannan fassara da ake danganawa ya zuwa ga sibawaihi wajen wannan haula din dan malamai sun yi ta tababa akan me matsayinta a cikin irabi thumma antum ha'ula'i taqtuluna anfusakum waɗansu ce waɗansu sun ce ha'ula'i mubtada antum khabar sannan waɗannan su ne ku taqtuluna anfusakum sai ya zamanto hal halin kasance ga abin da kuke yi wato kamar an ce waɗannan masu wannan hali na kisan kai ga junansu 'yan wato mabiya addininsu da kuma mu'amala da su ta zalunci ta su da gidajensu su waye masu wannan ba wasu ne masu wannan ba illa ku ku yahudawa da aka saukar da alkur'ani a gare ku wata tafassara kuma ita ce ta siba waihi thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum sannan ku ya haula ya ku waɗannan da alkur'ani da kuke shaidan saukan alkur'ani taqtuluna anfusakum kuna kashe kawukanku wato kamar kan cewar an janyo hankalinsu a yi musu nida'i da abin da yake sun san cewa su da su da wanda duk zamani da su wanda ba daga cikinsu ba ya san abin da suke ke domin yahudawa yayin da suka zo suka zauna yayin da suka zo a madina kabila guda uku ne akwai banu quraiza akwai banu qainuqa akwai banu nabir larabawan madina kuma mushrikai kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam kabila biyu ce al-aus wal khazraj to da suka zo gidajen nan guda uku ne kabilun nan guda uku ne yahudawa kowa sai ya shiga cikin wato kawance na alkawari da ɗaya daga cikin kabilun al'ansar banu da suka yi tahalufi da al'aus suka yi tahalufi da al'aus shi yasa shi yayin da sa'ad ibn mu'ad ya zo lokacin ƙarshen yakin a ghazwatul ahzab bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma ya sanya takunkumi ga banu quraida sai ya ce su zaɓi wanda su zabi wanda za su yarda da hukuncinsa suka ce sun yarda sun zabi hukuncin sa'ad ibnu mu'ad saboda sun san halifan su ne a jahiliya wato abokin wato hulɗar su ne abokin alkawarin su ne suna tsammanin cewa zai sassauta musu shine shi kuma yi wannan hukuncin nasa mashhuri cewa duk wanda yake a duk wanda yake namiji balagagge a kashe shi mata da yara kuma amai da su amai da su bayi annabi sallallahu alaihi wasallam ce kai hukunci da hukuncin Allah daga saman al'arshi to sa'ad ibn mu'ad shine sayyidul aus to shine shine wato suke da dangantaka ta alƙawarin taimakekeniya da juna tare da kabilar banu quraida daga cikin yahudawa suka banu qainuqa da banu nadir suna tare da al-khazraj to idan idan al-aus suka yi fada da al-khazraj kamar yadda yake al'adar su a jahiliya suna yawan fada banu quraida sai su fita yaki tare da al-aus banu nadir su fita yaki tare da al-khazraj to a cikin yaƙin zai iya zama ba yahudiyar al-qarabi ya kashe ba yahudiyar annabari dan ƙuraiba ya kashe dan nazir sannan bayan an gama yakin gabaki ɗaya sai kuma zo su ce to yahu banu ƙuraiba da suka fada hannun alhazaraj bari mu haɗu gabaki ɗaya mu yahudawa banu ƙuraiba da banu nazir mu je mu yanto su banu nazir da suka fada hannun banu ƙuraiba a da suka fada hannun al'aus sai a tattara kuɗi a je a karɓo su to da me yasa kuka je kuka yaki har kuka sa aka kama su da gina a suka zama tori da fitun yakin kun san za ku bi umarnin Allah anan yanzu ne za ku bi umarnin Allah amma a can ba ku san ku bi umarnin Allah ba to shine Allah yake musu inkarin wannan yace afatu'minuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd ku imani da sashen littafi ku kafirce sashi Allah shi ya haramta Allah da Allah da yace Allah da yace ku ƴanto. yan uwanku in an kama su ribatattu ku yanto su daga wajen abokan gaba ku kwato su shi da ya ba ku wannan umarnin shi ya hana ku ku yaƙi da junanku ku kashe junanku ko ku kori junanku daga gidajensu to can ba ku ba Allah ba sai anan za ku ba Allah wannan alama ce ta cewa kenan ba da gaske kuke ba domin mai bin Allah mai bin addinin Allah kullum cikin bin addinin Allah yake ba shi da zaɓi ba ya cewa zan yi wannan ba zan yi wannan ba domin yayin da mutum ya yi haka ya zama to ba Allah yake ba addini yake bi ba sarrai yake bi to wannan shine inkarin da Allah madaukakin sarki ya musu na nuna kuma rashin biyayya su ga addinin su nan Allah madaukakin sarki ya ce ya bayyana al'adar da suke yi na kisan juna da kuma su fitar da 'yan uwansu daga gidajensu sannan su taimakawa a fitar da 'yan uwan nasu da gidajen nasu bil ithmi wal udwan taimake kai taimaka akan a cuci dan ka mumini hmm? ka taimaka a cuci dan ka mumini ko a kashe shi wannan yana daga cikin babban laifi shi yasa Allah madaukakin sarki ya saukar mana cewa wa ta'awanu alal birri wal wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan ku yi keniya da juna ku taimaka ma juna akan aikin nagarta da tsoron Allah kada ku taimaka ma juna akan aikin sabon Allah da aikin zalunci a haɗa kai domin a cuci wani musulmi ko a haɗa kai domin a saɓa ma Allah ko a haɗa kai domin a yi fito na fito da shari'ar Allah a je a yi mitin a ƙarfafa juna domin a fito na fito da domin a zo a fito na fito da hukuncin Allah hmm? to wannan al'ada ce ta Yahudu Allah maɗaukakin sarki ya ce wa in ya tukun usara tufaduhun idan kuma aka kama 'yan uwan naku yahudu suka zamanto usara jam'u asir al'asir shine ribataccen yaki wanda aka kama shi daga al'asir ne wato wannan majanyin maɗaurin da ake ɗaura sirdi da shi daga shi ne aka samu al'asir domin idan an kama mutum a yaƙi an kasance sai a amfani da wannan igiyar da ake ɗaure sirdi da ita sai a ɗaure shi ta ya zama to ba inda zai kubuta to shi yasa sai aka yi amfani da sunan igiyar da sunan kirgin aka sa masa su aka sama wanda ake ɗorewa a cikinsa laraba suka ba shi wannan suna to idan suka idan a fida'ul asir kwato al'asir wato ribatacce wannan addini ya zo da shi addinin allah ya zo da shi haka yake a cikin addinin musulunci shi ya sa ma a ibn huwaizi min dat ɗaya daga cikin malaman mazhabar imam malik ya yi nakalin ijma'i na al'ummar musulmi cewa da musulmi zai fada hannun abokan gaba a ribatacce wajibi ne a je a biya duk irin kudin da za a iya biya daga baitul mal don a kwato shi in babu kudi a baitul mal to ya zama fardu kifaya akan musulmi baki daya idan ba a kwato shi ba to gabaki baki daya al'ummar musulmi sun yi laifi in waɗansu sun kwato shi to shi kenan sun tsira shi yasa ƙallon abin da za mu yi ma 'yan uwanmu da suke kulla a kurkukun isra'il da kurkukun guantanamo da sauran wanda ba mu sani ba amma allah ya san su sun kama muminai don kawai sun ce ubangijinsu su ne allah sun ce kuma za su rayar da addinin allah sun kukkulle su sun ɗaɗɗaure su waɗansu an san su waɗansu ma ba san inda suke ba akwai wanda sai da ya wata shida a wani waje sai ka ce kabari yake a syria da yake amerikawa ba za su iya yan mutanen amerika ba za su iya masa wannan azabar a amerika ko canada ba sai suka dauke shi suka shi syria wato ga musulmi su za su yi masa wannan dan uwansa musulmi su za su yi masa wannan da yake su ba su da insaniya ba su da imani na addinin musulunci to kwato yan uwanmu wannan farko kifaya ne akan mu baki daya akallan abin da zamu shine addu'ar mutum koyaushe rinka yan uwansa musulmi da suke ribatattu a hannun waɗannan makiya Allah masu yaƙi da addinin Allah kan Allah ya kwato su Allah ya kwato su ya ɓanɓaro su daga hannun waɗannan abokan gaba suna nan da yawa nan a kurkuku daban-daban na duniya yan uwanmu ne musulmi ko ba don wani abu ba sai don kawai don kawai sun tsaya a kan cewa za su yi addini shi ne kawai to Allah madaukakin sarki a cikin wannan wa'azi da ya bani ya yace a fatu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd sun shin kuna imani da sashen littafi ku kafirce ma sashi ai wato kuna imani da sashen at-taura ku kafirce ma sashen at-taura wannan wa'azi ne Allah madaukakin sarki musu istifham ne na inkari wace ku daina imani da sashen at-taura kuna kafirce ma sashi ku dauke ta ku aiki da ta baki daya to idan Allah ya yi ma Yahudawa wannan wa'azi kuma ya biyar da shi da ban tsoro ya ce fama da za'u man ya fa'alu zalika minku babu sakamakon wanda ya yi wannan daga cikinku illa khizyun fil hayati duniya face kunyata a rayuwar duniya wa yau mal qiyamati duna ila ashaddil azab ranar kiyama a mai da shi zuwa ga azaba mafi tsanani to idan Allah ya yi ma yahudawa akan attaura min babi aula wanda suka fi cancanta da wannan wa'azi wanda kuma suka fi cancantar a tsoratar da su da wannan mummunan aiki su ne waɗanda suke bin alkur'ani idan mu musulmi ma muka zo muka yi ma alkur'ani haka ya zamanto mun ɗauki abin da muke mun ɗauki sashi mun yadda da shi shi ne addini sashi kuma ba ruwanmu da shi ba zami ba to wannan tamu uba sai ta fita yahudawa shi yasa al a wajen tafsirin wannan ayar yake ishara ga halinsu su ma kenan a wancan zamani wanda za ka ga musulmi sun je waɗansu wata daula wani gari na musulmi sai je shiga cikin alkawari tare da wata daula ta kirista ya zo ya haɗa kai da uwansa da ya haɗa kai da kirista a yaƙi ɗan uwansa musulmi a ƙwace daularsa ta zamanto daular kirista don kawai yana gaba da wata daular wadda take ta musulmi ta musulmi ce amma wai don kawai ya saba masa a cikin abin da yake so to irin wannan musiba ita ta kawo irin abin da aka zo aka samu a andalus aka fatattaki musulmi baki daya yanzu ga shi nan andalus an kwace ta daga hannun musulmi kai ka ce ba taba yin rayuwar addinin musulunci a cikin andalus ba to muwa muna gani yanzu aka zo aka kawo mana shari'a aka ce shari'ar musulunci a yadda a yi ta a harkar aure da rabon gado da saki amma abin da ya danganci haddi da sauransu aka ce ba za a yi wannan ba haka aka yi shekara da shekaru a kan ka'idar yan mulkin mallaka da kuma wanda suka zo su karɓi mulki daga bayansu suka zo suka kawo tsarin mulki wanda yake ne tamkar ɗagutu ne a kanmu aka ce kuma addini ya zama kan mu canza addininmu yadda zai zamanto mu'minu bi ba'dil kitab wa nakfuru bi ba'd to idan muka idan muka idan muka bi muka sallama akan wannan ga irin abin da Allah madaukakin sarki ya gaya mu Yahudawa wajibi ne akan mu bakin kokarin mu da yunkurin mu hmm, da niyya da azama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la hijrata ba'da fath walakin jihadun wa niyya babu hijira bayan fatuhu makka abin da ya saura sai jihadi da niyya fa idastum firtum fanfiru mutum in ma yanzu din ba a kai karfin a yi jihadin don a tabbatar ba to a zauna da niyyar ma'anar niyyar shine a zamanto cikin tanadi a zamanto cikin shiri hmm. wannan wajibi ne idan ku ba haka ba wannan ayar za ta hau kanmu hmm. amma idan idan abin da zai fitar da mu daga wannan ayar ta hau kanmu shine wannan niyya din niyya ta gaske niyya ta tanadi akan a tsaya ai abinda Allah maɗaukakin sarki ya wajabta ya ɗora a kanmu ulaika alladhina ishtaraw alhayata ad-dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhum al'adhab wala hum yunsarun Allah ya sifanta masu yin wannan dabi'a yahudawa sun sayi rayuwar duniya ne da lahira shi yasa suka yi ma addini haka wato ba wani abu ne yake sanya mu ba wani abu ne yake sanya mu muke nisa daga addini ba har mu zo mu masa rukon da muke so illa cewa muna fifita duniyarmu akan lahirarmu muna fifita duniyarmu a akan lahiranmu to Allah maɗaukakin sarki ya sake narkon azaba ga cewa masu wannan hali ranar alkiyama ba za a sassauta musu azaba ba walahum yunsarun ba kuma za a taimake su ba domin ba su yi abin da za a kawo musu sassaucin azaba ba sassaucin azaba shine a mutum ceto Allah ya karɓi ceton masu ceto daga akan mutum to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda Allah zai karɓi cetonsa eh, a haƙƙun nasu bi shafa'ati man ƙala la ilaha illallah mukhlisan min qalbi wanda yafi kowa cancantar ya samu ceton manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda da ne za a sauƙaƙe masa azaba ne wanda ya la ilaha illallah mukhlisan min qalbi yana mai ikhlasi da zuci daga cikin zuciyarsa da gaske yake wajen tsaye da kalmar tauhidi wala hum yunsarun ba za a hana su daga azaba ba samun mai taimako abinda zai taimaki mutum a hana shi daga azaba su ne kyawawan ayyuka wanda za su hana mutum daga azaba kamar yadda aka kira suratul mulk alwaqiya mai tsirar da mutum daga azaba to kyawawan ayyuka kamar yadda Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace alqur'ani da azumi za su zo suna shafa'a alqur'ani yace ya zo ya tsaya tsakanin mala'ikun azaba da wanda suka zo za su da kuma shi wanda za a kama yace shi ya hana shi bacci da daddare domin yana karatun alkur'ani to waɗan wato ayyuka kyawawa na bin Allah su ne za su tsere mutum tsakanin su ne za su hana mutum za su hana azabar Allah ta tabbata akan mutum to waɗanda suka zaɓi rayuwar duniya akan rayuwar lahira babu ko ɗaya daga cikin waɗannan wal iyadu billah ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وعيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ولعنة الله على الكافرين ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون الله يجي ولقد آتينا موسى الكتاب lallai mun ba annabi Musa littafi ita ce at-taura shine at-taura wa qaffaina min ba'dihi bir rusul muka biyar da manzanni min a bayansa at shine ittiba'ul qafa bin keya wato wannan na bin wannan kamar yadda Allah ya ce thumma arsalna rusulana tatra sannan muka turo manzanninmu ta tataba ai tana bibiyar juna suna bibiyar juna wannan bayan wannan domin duk annabi da ya zo bayan annabi Musa akan attaura yake har zuwa annabi Isa sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa kafaina min ba'dihi bir rusul muka biyar da manzanni bayansa suna bibiyan juna ai atba'nahum rasulan fi fi athari rasul muka biyar da su jerin gwano suka zo manzo bayan manzo wa ataina isa maryam albayyinat mun ba ma isa dan maryam albayyinat wato mu'jizozi ayoyi mabayyana albayyina ma'anarta a dangane da ma'anar almu'jiza ita ce aya wadda take dau. wadda annabi zai yi tahaddi da ita ba aya ce wadda take zuwa sudufa ba bambancinta da karama shine ita karama mutum zuwa bayan Allah salihai waɗanda suke mabiya Allah da manzanninsa su ne sai Allah ya ba su wata alama wani abu mai saɓanin hukuncin al'ada ba da ƙarfinsu ba ba da su suke kawo shi lokacin da suke so ba Allah ne zai ba su saɓanin mu'jiza shi ko ma'ujiza mutum zai yi tahaddi manzo yana tahaddi ita ita ce take ɓanta da manzanni zai ce idan ku idan kuna da awar cewa ni ba annabin gaskiya ba ne ku yi kaza ni kuma zan yi kaza saboda haka zai bigi kirji ya yi ta to Allah ya ba mu annabi Isa waɗannan albayyinat ne su ne wanda Allah ya ambata a cikin surat Ali Imran da surat Al-Ma'ida anni qad أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم ga ayoyin nan cewa wato زي زي zai halicci tsuntsu دقا يمبو يزمن توكا مرحي أر tsuntsu يهورا hura ya hura a cikinsa sai ya zamanto tsuntsu mai rai ya rayar da matacce bayan ya mutu wanda ya samu cutar kuturta ya warkar da shi makaho ya shafa shi ya zamanto mai gani in sun zo wajensa ya ba su labarin abin da suka ci da kuma abin da suka bari a cikin gidajensu a ayoyi mabayyana wanda allah maɗaukakin sarki ya bashi sannan kuma wa ayyadna hu bi ruhul qudus muka karfafa shi da ruhul qudus rai mai tsarki asalin maganar idafa ce ran tsarki ran tsarki shine ruhul kudus mudafa mudafun ilai rai na tsarki to amma wannan babin idafatu sifa ne idafatu sifa ilal al kamar yadda zaka cewa masjidul jami' ay al masjidul makanin jami masallacin wurin da yake tattara mutane asali al-masjid al-jami' ne masallaci wanda yake jami'i ne hada mutane sai aka ce masa masjidul jami'a bil idafa to haka dalika wannan asalinsa arruh arruh quds rai wanda yake mai tsarki arruh zil quds asalinsa sifa ne da sifa ne da mausuf to sai aka yi idafa sai aka ce ruhul quds abin nufi da ruhul quds din nan shine jibril wa ayyadnahu bi ruhil qudus Allah ya karfafa shi da Jibril yana karfafa shi akan abubuwan da yake yi na ban mamaki da kuma kira da yake yi ya zuwa ga Allah ruhul qudus din abinda ya nuna cewa Jibril ne shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda ya ce ma Hassan Allahumma ayyidhu bi kama kana yunafihu annabi ka sallallahu alaihi wasallam Allah ka karfafa shi da rai mai tsarki kamar yadda ya kasance yana taimakon ka sallallahu alaihi wasallam saboda Hassan Allah ya bashi kaifin harshe Allah ya bashi iya waka saboda haka yana caccakan yahu yana caccakan qurayshawa da waƙoƙinsa na wato habaici da ba'a wanda zafinsa a jikinsu zafin wannan ba'ar zafin waƙar hassan kamar yadda manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar zafin faduwar kibbau ne a jikinsu to kuma sai shi ne allah manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce allah ka taimake shi da ruhul qudus shi yasa wata manzan allah sallallahu alaihi wasallam da yazo ya ganshi yana yin waka a cikin masallaci ya ce hajihim wa jibrilu ma'ak kai musu kai musu habaici kai musu zambo jibrilu yana tare da kai kaga yace jibril yana tare da shi saboda haka jibril din shine ruhul qudus da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya alƙawari a yi masa addu'a ya kasance tare da shi shi yasa shi kansa Hassan din yake cewa a cikin qasidarsa adimna khailana in lam tarawha tufiru naqa mawqi'uha kada yake cewa wa jibrilur rasulullahi fina wa ruhul qudus wa ruhul qudus laysa bihi khafa'u jibrilu manzan Allah yana tare da mu ruhul qudus buya baya gare shi a bayyane yake wato shi yasa Allah shi yasa sai ka ga basirar basirar waka na zuwa masa ba irin basirar iblis ba ba irin wahayin iblis ba kasan Allah ya ce mawaka shedanu ne suke musu wahayi shedanu ne suke musu wahayi idan ka samu mawaki da mawaki idan ya tafi da watakila shedanu nasu guda ɗaya ne ya san inda zai dire kafin ya faɗa har ya faɗa har ya gane saboda shedanu nasu ɗaya ne wanda yake musu wahayin shedan to shi maimakon shaidan ya zama to tare da shi sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa tunda da mawaki ne tun a jahiliya a musulunci kuma yake amfani da waƙarsa da basirarsa da fasaharsa don taimakon musulunci da kare manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce to shi maimakon shaidan jibril kansa ya zama to shine mai sa. kamar yadda Allah ya karfafa annabi isa da jibril to Allah ya ce hassan shi ma Allah ya karfafa shi da jibril kun ga albarkacin kare annabi sallallahu alaihi wasallam da sunnarsa kenan saboda kariyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kare addinin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi Hassan ya samu wannan mataki dan haka kenan mutumin duk da ya tsaya wajen kare annabi sallallahu alaihi wasallam da kare sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kare martabarsa kuma kare martabar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine kare sunnarsa da kare sunansa da kare mutuncinsa da kare duk wani abu da ya danganta zuwa gare shi sallallahu alaihi wasallam idan mutum wanda diye haka to ya taka mataki shi ma na samun irin wannan albarkar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya Hassan ibnu Thabit addu'a da ita ya same ta ala akmalil wujuh to annabi Isa shine wanda Allah madaukakin sarki ya kebance shi da wannan falala kuma shi yasa kun ga a lokacin da Allah yake ambaton manzanni da falalar da Allah ya musu da ya zo jan annabi isa sai da ya ambaci wannan ruhul qudus yace tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna isa ibn maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus saboda wannan fadila ce da Allah ya keɓance ta da annabi Musa annabi Isa bai ba ma sauran annabawa ba amma gashi a cikin wannan daga cikin bayanin martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba annabi sallallahu alaihi wasallam din kawai aka ba ma jibril aka karfa shi da jibril ba hatta wani daga cikin mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya karfa shi da jibril to Allah ta'ala ya ce afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum yanzu ko koyaushe manzo ya zo muku da abinda rayukanku ba sa so na gaskiya istakbartum sai ku yi girman kai ta ai takabbartum an ittiba'i sai ku yi girman kai ba za ku bi ba wato koyaushe manzo ya zo muku sai ya zama jawa abinda za ku yi shine girman kai la alhawa shine so abinda rai yake so amma galiban ana amfani da shine wajen wajen soye san rai wanda yake ba akan gaskiya ba san rai ba akan abin da yake na daidai ba duk da yake akan yi amfani da shi akan san rai wanda yake mutlakan san rai tunda kamar aka dangana shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a tsinta da cewa mai hawa bane amma ga aisha radiyallahu anha da yake a wajen bigiran kishi ne na mata ta ce ma ma'ara rabbaka illa la yusari fi hawa ni ubangijin naka ma gani nake gaggawa yake wajen duk abin da kake so ya maka saboda an ce ya rabon kwana an zo an ajiye rabon ma an ce turji man da sha'u min wata uwi ilai kamar da sha wanda ranar ta ya zo daga cikin su wanda ranar ta zo za ka iya jinta ta ce ba da ke za a yi ba wato wi ilai kamar ta sha wanda kake so ka jawo ta amma Allah ya bashi amma sallallahu alaihi wasallam bai haka ba saboda karamu khuluqihi mai tsaranin wato daraja ne da tausayi da sanin ya kamata duk da Allah ya bashi wannan amma duk da haka sai ya raba musu kwana Allah bai wajabta masa ba shine da aka saukar da ayar Aisha take cewa ni ubangijin naka magani nake gaggawa yake wajen biya maka bukatarka sai ta ce ta ce ta dangana hawaye zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan itlaqi ne wanda yake yazo na larabawa kamar da sayyidina Umar yake cewa fa hayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma qala abubakar wa lam yahwa wa lam yahwa ma qult annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya so abinda abubakar ya faɗa nan game da wato karban fidiya daga bibatattun yakin badr bai so abinda ni na faɗa ba sai ya amfani da kalmar hawa amma asalin hawa amfani da ita wajen abin da yake mummuna shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa fa amma wa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa anil hawa wanda yaji tsoron tsayuwa gaban ubangijin ubangijinsa ya hana rai daga alhawa abinda take so ma'ana soyayya wadda take ta saba ma gaskiya domin asalin abinda asalin abinda asalin abinda ike hana mutane bin Allah shine dama alhawa shi yasa aka kamanta duk wanda suke shirka ma da cewa ransu suke bauta ma ta man ittakhadha ilahahu hawa to wato yahudawa koyaushe Allah Allah ya musu wa'azi cewa yanzu koyaushe manzo ya zo muku da abin da ranku baya so istakbartum sai ku yi girman kai fa fariqan kadzabtum sashi daga cikin su ku ƙaryata wa fariqan taqtulun sashi kuma ku rinka karkashewa nan bai ce sashi daga ciki kuma ku karkashe su ba kun karkashe su da ma'ana kamar yadda yace sashi daga cikin su kun ƙaryata su sashi daga cikinsu kuma kun karkashe su sai ya amfani da sigar mudari domin nuna kan cewa ai har yanzu kuna kan wannan kuna kan wato karkashe annabawa domin mu hawa kokarin da suke kansu kashe annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi kokarin kashe annabi sallallahu alaihi wasallam ranar bani nadir da ya je wajen su domin neman taimakon su wajen diya aka ce a je a dauko dutsen nika a saki a kansa ya faɗi ya kurmushe shi ya kashe shi a suguta lokacin yakin haibar suka sanya masa guba a cikin akuya guba mai yawa da inda ya ci sai ya halaka amma allah maɗaukakin sarki ya tsirar da shi amma ga shi har lokacin rashin lafiyarsa na ajali ya yi ishara ya zuwa ga wannan naman da ya ci na haibar ya ce lazarat aklatu haibar tu'awiduni wal'ana hinan kita'u abhari ce yanzu ne nake jin yanyankewar wato wuyar a ah, abin jijiyar wuya na mai zuwa ka saboda haka ne ma waɗansu ke cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutuwar shahada yi saboda wannan kisan da wannan abin nan gubar da yahudawa suka sanya masa amma ya tsira amma Allah maɗaukakin sarki ya tsirar da shi saboda wallahu ya asimuka minan nas ba su tasiri a kansa ba amma yayin da ajali ya zo sai wannan ya zamanto shi ne sababi dan haka yahudawa al'adarsu ne karyata in ba wanda suka ba su karyata ba to ku za su kashe shi daga cikin wanda su kashe akwai annabi ya haya da annabi zakariya hmm? manya-manyan annabawa na allah sun karkashe su wa qalu qulubuna gulf kuma ma banda haka suka ce zukatanmu a cikin wato a cikin rufi suke a rufe suke tamau ba abinda za su ji wato kai ta wa'azinka ba za mu fahimci abinda kake faɗa ba ba za mu karɓa ba zukatanmu an lullube su balla anahumullahu bi kufrihim bari ba haka bane ba wato ba wai zukatan nasu ne aka lullube su ba ko suka cika da ba za su karɓi gaskiya ba abin da yasa Yahuda ba sa karɓar gaskiya la'anahumullahu bi kufrihim Allah ya tsine musu albarka ne bi kufrihim saboda kafircinsu fa qalilan ma yu'minun da haka kaɗan ne daga cikinsu suke imani ko kuma kaɗan ne imaninsu ko kuma ba sa imani kaɗan ɗin ma ballantana da yawa duk fuska uku wannan faƙalilan ma hata tahtamilu ha wato kafircin da suka yi da suka kafirce ma Allah shi ne da sanadiyar Allah maɗaukakin sarki ya musu la'ana allahan shi ne tarf al al-matrud shi yasa ake ce ma al ziir kyarkeci ake ce masa Allah'in saboda ko ina aka ga kura aka ga kirkeci ai ta ake yi saboda an san larabawa da kiwo aka ga kura a kusa da waje dama za a tashi da sanda dole a kore shi kirkeci dole a kore shi to shi sa larabawa suke ce masa alla'in ay al-matrud wanda aka kora to ma'ana Allah ya kore su daga rahamarsa wato sakamako ne shi yasa koyaushe wannan shekhal aminu shinkiti yana yawan tambihi akan wannan kan cewa imani a farkon wahala a farkon al'amari yana da muhimmanci gaggawa wajen gaskata Allah maɗaukakin sarki ko baka da ƙarfin ka kai aikatar da abin da Allah ya ce ka yi kana ganin nauyinsa kana ganin ba za ka iya ba amma ka gaskata ka sallama ma Allah yana da muhimmanci domin idan ka yi itirabi ga Allah idan ka yi jayayya idan ka yi kangare ga Allah ko da a cikin zuciyarka ne wannan za ta zamanto maka sababin ya zamanto har abada ba za ka karɓi gaskiya ba domin ga yahudawa ba wai zuciyarsu ɗin ce ta cika ba da ilimi ba wai wani abu ne ya sanya su ba sa karɓan gaskiya ɗin ba ba yadda suke faɗa ba ne cewa zuciyarsu su lulluɓa take ba wani abu ne sanya su ba sa karɓan gaskiya ba tsinuwar allah ce ta tabbata a kansu ita kuma sanadiyar abin da suka so mai da tun farko da suka kafirce ma allah tabaraka wa ta'ala suka zama to farkon masu kafirci da sha'anin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kafircin nasu ya zama to kafirci ne na girman kai domin kafirci ma iri-iri ne kafircin girman kai ya fi kowanne muni domin shine kafircin iblis kaga gaskiya ka sani kuma ka kibinta ka gani a fa ja'a kuma rasulun bima la fusu anfusukum mustakbartum ku girman ko yaushe manzo ya zo muku da abinda ba ku so sai ku girman kai ku girman kai to wannan yana zuwa mutum ne yayin da yake ganin shi mawadaci ne mawadaci in ma a iliminsa mawadaci in ma a abin duniya mawadaci in ma a makami na duniya wayannan su ne sabubban da suke sanya mutum ya girman kai sau da yawa malamai abin da yake sa suke zamewa su ga kan cewa yanzu duk fahimtar su duk ilimin su duk karatun su wani wanda yake bai kai su ba ko wani wanda da almajirin su ne yanzu zai zo ya gano abin da su ba su gane ba ko kuma ya zo ya faɗa abin da su ba su sani ba ko kuma ya zaman kan cewar shi ake amfana da shi eh, fiye da su sai su manta da Allah shikenan wannan abin sai sanya musu sai sanya musu wani abin nan butulci a cikin zuciyarsu wanda Allah maɗaukakin sarki sai ya musu uquba in ka gani ko a cikin nan duniya ko kuma abin nan a lahira in Allah maɗaukakin sarki bai in gafarta musu ba sai ya kama su da wani ko kuma wani ya zamanto sanadiyar taɓarɓarewa al'amarinsu da intikasa shine abinda alhawar ba'd alkaw hmm? mutum abinda ya nada ya zo ya warware shi Wani iyadu zubilla. to yawanci kafircin da ya zo ta girman kai girman kai shine wannan ne daga cikin abin nan a illarsa Allah ya ce walamma ja'ahum min ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة Allah ya ce الله يتشي littafi ya zo musu. min indillah daga wajen Allah shine alqur'ani musaddiqun lima ma'ahum mai gaskata abin da ke tare da su at-taura at-taura na gaskata abin da ke cikin alqur'ani inna hadha alqur'ani yaqussu ala bani isra'ila akthara labihum fihi yahtalifun alqur'ani na alqur'ani na ga abubuwan da suke sabani kuma abin da ke cikin at-taura yana muwafaqa da abin da ke cikin alqur'ani kanu min قبل يستفتحون ala alladhina kafaru alhali su sun kasance min qablu tun kafin zuwan wannan littafin da Allah ya saukar shine alqur'ani yastaftihuna ala alladhina kafaru ay yastansiru suna neman nasara suna neman nasara Allah ala alladhina kafaru akan wanda suka kafirta na imamu suyudi yake cewa ah, ya na allahumma mansurna alaihim bin nabiyil mab'uth akhir zaman Allah ka taimake mu akan su domin annabin da zaka aiko Allah ka taimake mu akan su da annabin da zaka aiko a karshen zamani wannan ba tawassul suke ba ba sigar tawassul bane wato ka taimake mu da akan su idan wannan annabin ƙarshen zamani ya zo kamar yadda al'ashiya min ahalil madina suka fassara inda ibn isa ga yarwato idan yahudawa suka zo in suka yaƙi da larabawa mushrikai sai su rinka haddada su rinka ba su tsoro suna cewa yi ba atu na biyun akhirar zaman a za a tayar da wani annabi a ƙarshen zamani na bihi qatla adin wa iran za mu karkashe ku da shi nuqattilukum za mu karkashe ku da shi irin karkashe wadda aka yi ma'adawa da iran suna ce musu wannan annabi ne shi yasa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo waɗansu daga cikin musulmin larabawan madina da suka musulunta suka ce ya ayyuhal yahud ku ji tsoron allah ku ne fa kuke ba mu tsoro kuke gaya mana cewa za a aiko annabin karshen zamani wanda idan ya bayyana za ku karkashe mu amma don kun ga mun yi imani da shi ku ba ku imani ba sai kuke cewa ba shi bane bayan ku ke gaya mana kan cewa shine shine wato talabul fath al istiftah shine talabul fath wastaftahu wa khaba kullu jabbarin ani neman nasara hmm? neman nasara shine ma shine al fath shine an nasr falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi yayin da abinda suka sani wato na gaskiya shine ta zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafaru bihi sai suka kafirce da shi hasadan saboda hasada wa haufan ala ri'asa da kuma tsoro akan shugabancin da suke da shi wannan wato annasar taimako da yake zuwa da ne taimako da suke yi suna neman taimako da annabi sallallahu alaihi da bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ne ishara cewa wai wannan ba tawassuli bane kamar yadda tafsirin ya nuna tawassuli ana yi ne da addu'a da kuma kyawawan ayyuka addu'ar mutum addu'ar salihin yana nan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yace abghuni ad-da'if a cikin sunan nasa'i ibghuni ad-da'if ku nemo min ad-da'if da'ifin mutum mai rauni ku nemo min shi wa innakum innama tunsaruna bi du'afa innama turzaquna wa tunsaruna bi du'afaikum domin ku azurta ku da ake yi da taimakon ku da ake yi wajen yaƙi akan abokan gaba bi du'afaikum saboda du'a saboda raunana da yi cikin to abin da ya fassara wannan shine hadisin sa'ad ibn abi waqqas da annabi sallallahu alaihi da annabi sallallahu alaihi wasallam a ike ce ma sa'ad innama tunsaruna bi du'afaikum bi du'aihim wa salatihim wa ikhlasihim ana taimakon ku ne kawai saboda raunana daga cikin da addu'arsu da sallarsu da su domin abda'if in ya tashi addu'a ya fi gaskiya wajen addu'arsa ya fi gaskiya wajen addu'arsa shi sa wani bawan Allah wani malami salihi da ke yana daga cikin al'adar magabata in za a yi roƙon ruwa sai a je a wanda ake kaunar kan cewa mutumin kirki ne a gabatar da shi ya addu'a kamar yadda sayyidina Umar yake gabatar da Abbas ya yi addu'a wajen istisqa saboda kusancin Abbas da Annabi sallallahu alaihi wasallam to a cikin kissoshin a cikin tarjama wani daga cikin bayan Allah na manta sunansa aka je wajen sa cewa ya zo ya je ya jagoranci a roƙon ruwa ga mutanen garin da yake ci sai ce ta dan saurara mu sai ya shiga gida duk abin da ya mallaka a gidan nan ya bayar da shi sadaka ya ce to yanzu mu fita buƙatar ta gaske ce da gaske ake yi ya san bashi da komai Sau da ita shi roƙon Allah zai roƙa wato da ikhlasi to wanda bashi da shi ya fi kusa wajen ikhlasi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tambihi akan wannan yace ikhlasun su da sallarsu da kuma da addu'ar su na shi sa ake gabatar da su yayin da muhimma ta zo shi yasa Bukhari da ya kawo wannan hadifin sai ya ce babin wanda ya nemi nasara a wajen yaƙi da abu abdu'afa wa salihin da'ifan wato raunanan mutane da kuma salihai ɗaya daga cikin abubuwan da shekul islam ibn taimiyya da ya rubuta wasiƙa ya zuwa ga ƙazan sarkin mongol sarkin tatar da ya zo ya soma jabberanci da ya zo da jabberancinsa lokacin da shekul islam ya je ya rubuta masa wasiƙa ike cewa kai hankali da al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin yanzu wannan al'umma ta motsa an tayar da imaninta da gaske take salihai daga cikinsu sun mai da hankali wajen addu'a addu'a daga cikinsu sun taso addu'a suke malamai sun taso wa'azi suke yi su zaburar da al'umma saboda haka kai hankali da wannan al'umma saboda idan aka ce an sami irin wannan to shine sababin daya daga cikin asbabun nasar kenan ɗaya daga cikin abubuwan da ake samun istifta da shi kenan wato samun nasara don haka bai kamata mutum ya wulakanta um, raunanan mutane ba don kaga Allah maɗaukakin sarki ya mai da shi raunana shi yasa Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mutum wanda yake aghbar ash'ar zi mutum wanda yake ah, mai jikitattar kama cikin tsummo kara mai ƙura duk ta lullube shi ana ko rasa da ƙofar mutane lau a kusa Allah la barra. da zai ma Allah magiya Allah zai biya masa bukatarsa saboda haka wannan ba wai yana nufin cewa eh, eh, eh, wa kanu ya da stafti yastaftihun ba wai suna yin tawassuli ba ne tawassulin da suke yi neman nasarar da suke yi da zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan ya bayyana za su yi imani da shi in suka yi imani da shi nasara na tare da annabin Allah don haka za su samu nasara a kansu to falan ma ja'ahum ma arafu kafaru bi yayin da abinda suka sani ya zo musu sai suka kafirce da shi fa fala'anatullahi alal kafirin tsinuwar Allah ta tabbata akan kafirai karanta wannan ayat ta karshe بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين بئس ما اشتروا به انفسهم يا مغستا يا مجوستا أبو abinda suka suka sayar da kawo kansu da shi wato rabonsu na sakamakon abinda suka saya an yakfuru bihi ai an yakfuru bima Allah kafircin da suka yi ma Allah kafircin da suka yi da abin da Allah madaukakin sarki ya saukar wannan ya mugusta a abin da suka sai ma kansu wato kafircin da suka saya wannan mummunan abu ne tunda shi sayansa wato abin da suka saya wanda yake shine kafirci to tir da wannan ciniki tir da wannan farashi da suka samu na cinikin da suka saya kuma sun yi abinda suka abinda abinda suka kafirce ma Allah da suka yi ba sun kafirce ma Allah bane saboda shubuha baghyan saboda wato hasada saboda hasada an yunazzila Allah min fadlihi ala man yasha hasada li an yunazzila Allah min fadlihi saboda Allah ya saukar ala man yasha akan wanda ya so min ibadihi daga cikin bayansa min fadli daga cikin falalarsa wato sun kafirta da Allah abinda sun kafirta da abinda aka saukar ya zuwa ga manzan Allah sun kafirta da abinda Allah ya saukar saboda hasada cewar dan me Allah ya saukar da wani abu daga cikin falalarsa ga wanda ya so daga cikin bayansa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa ba'u bi ghadabin ala ghadab sai suka dawo da fushi daga Allah tabaraka wa ta'ala saboda kafirce ma abinda Allah ya saukar da suka yi alagabab a kan wani fushin wanda suka cancanta na cewa sun tozarta taura sun tozarta taura da kuma kafirce ma annabi isa da suka yi walil na azabin muhim azaba mai wulakantarwa ta tabbata ga kafirai bi isa tana daga cikin fi'ilai wanda yake suna daga cikin fi'ilai wanda yake ba sa tasarrufi a cikin larabci abin idan baya ta zo bayan bi isa to yawanci malamai suka mata iradun abu biyu ko ma dai ta zamanto tamyiz shine yi bi isa shay'an ishtaraw bi ya mugusta a abu abinda suka saya da shi abinda suka saya da shi ya mugusta ko kuma ya zamanto fa'il ne ya zamanto maɗin sila ce shine ya zamanto bi isa ma ai bi salladishtaraw abinda suka saye shi ya mugusta me abinda suka saye shi shine sai zamanto makhsusun bidam abinda aka ake zargin su da shi din kenan shine wato kafircewa su da abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar wato ma'ana waɗannan yahudawa sun sami damar da za su yi imani da abin da aka saukar ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su zamanto sun samu lada ribi akan riɓi ninkin ba ninkin abinda da suke na wancan addinin ya zama tafi ba a zubar da shi ba sana ƙara musu na wannan addini to amma maimakon wannan sai suka sayi abinda suke nema na rayuwar duniya na ɗaukaka da girma da suna da mukami da matsayi a cikin yahudawa 'yan uwansu a ce su dai ake nunawa ya zama to suke da shugabanci to wannan shi suka saye shi me suka biya da wannan shine suka kafirce abinda Allah ya saukar kuma kafircin su da suka yi ba wai don saboda shi buha ba ne ko don saboda rashin sani a'a saboda hasada dalilin hasada kuwa girman kai saboda hasada tana zuwa ni abinda ake nufi da hasada shine burin gushewar ni'ima ga wanda yake da ni'ima saboda kana ganin yana da ni'ima kai kuma kana ganin kai ma kana da wata ni'ima to kana ganin tasa ni'imar za ta dora shi bisa kai saboda haka kai kuma kana da girman kai ka fi so ka zamanto kai ne a sama ba ka so ka zamanto kai ne a ƙasa saboda haka abinda za ka yi buri shine wannan ni'imar da take tare da shi ta kau ta gushe in ta gushe shikenan sai matsayin ka ya tabbata ɗaukaka ka ta tabbata saboda haka wannan hasadar da suka yi dalilin ta girman kai to shi yasa sai Allah maɗaukakin sarki ya musu uquba min jinsil amal daga jinsin aikin da suka yi tunda sun yi girman kai sai Allah ya ce kafiri na azabun muhim masu kafirci saboda girman kan nan suna da azaba mai wulakantarwa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ranar alkiyama almutakabbirun masu girman kai za a tashe su kamar kiyashi da da mutane da kowa da kowa zai zama to saman su yake haka za su zama to tamkar kiyashi kowa yana tattaka su nan ba sun yi girman kai ba su ne wuyansu saman kowa ranar alkiyama za a tattaka su sannan a jefa su a wani waje a wani kurkuku a cikin jihar da ake ce masa bolis sannan a shayar da su daga wato abin nan daga ruwan ciwon yan wuta ta ahalin nar kamar yadda ya zo a cikin sahih ibn kuzaima sakamako min jinsil amal shi yasa Allah ya ce walil na azabu muhin azaba mai wulakantarwa tunda wato girma suke so da daukaka bari a musu abin da zai tozarta su a wulakanta su kuma damar da da ni'imar da Allah ya so ni'imar Allah da ni'imar da Allah ya so musu ne ya to su samu ladan su rubi ladan da abin da suka yi yahudanci da kuma in sun zo sun yi mai da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam samu lada sai Allah ya ba su fushi akan fushi fushin Allah ya tabbata a kansu saboda yanzu sun kafirta da abin da aka sauka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wani fushin na da can wato maimakon wancan fushin Allah ya yafe musu sai ya zamanto Allah ya tabbatar musu da shi tare da wani sabon fushi da suka janyo ma kansu wancan fushin shine nauyi yi ma annabin Allah ta waye da da kareta annabi Isa Allah maɗaukakin sarki ya kiyashe mu Allah ya bamu imani sadiqi ya ɗauki rayukan mu akan sa subhanallahi wa bihamdihi ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk